To أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سنانا إسماعيل أحمد إسماعيل wasu masu larura ce ba za su yi azumi ba. Um, wa'anda ya wajaba su azumi na farko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul baqara bismillahir rahmanir rahim ya ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yana cewa ya ku da kuka ba da gaskiya mana ya ku da kuka yi imani Allah subhanahu wata'ala ya wajabta azumi akan ku kamar yadda kamar yadda ya wajabta shi akan wayanda suka gabace ku domin yin hakan ma'ana za ku samu la'allakum tattaqun Shi ne tsammanin za ku samu taƙawa amma tsammanin ubangiji wa la'alla wannan wajibi ne in dai mutum ya azumin da ikhlasi zai samu tsoron Allah na farko wanda Allah subhanahu wataala ya wajabta ma azumi shine mumini ma'ana na farko musulmi domin azumi baya halatta ga wanda ba musulmi ba na biyu shine baligi wanda ma'ana hankali ma'ana wanda aka bude ma littafi ya kasance zai aikata aikin alkhairi a bashi lada wanda zai aikata aikin zunubi kuma a bashi zunubi sannan wanda kuma azumin ya halarci azumi domin Allah subhanahu wataala yana cewa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ma'ana wanda rayuwar shi ta kai wannan azumi yana a musulmi kuma ya kai ma'ana matsayin baligi to wajibi ne ya azumi ma'ana azumi ya, ya halatta a kansa wayannan su ne ma'ana mutum uku zan iya cewa wayanda azumi ya wajaba a kansu na farko shine musulmi na biyu wanda ya kasance ya balaga na uku kuma wanda ya kasance ya halarci wannan azumi ma'ana rayuwar shi ta kai lokacin azumi sai na hudu wanda za a iya ƙarawa shine mai hankali domin mahaukaci azumi bai halatta a gare shi ba. Zuwa aka ɗauke wa azumi ga baki ɗaya. Wa'inda ya kasance ba za su yi azumi ba sun kasu ma'ana kashi-kashi. Akwai wa'inda za su iya rama azumin bayan azumin ya wuce. Akwai kuma wa'inda kwata-kwata ba za su rama azumin ba sai dai su ciyar. Bari fara da rukuni na farko. wa'inda za su iya rama azumi na farko Allah subhanahu wataala yake cewa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wanda azumi ya zo masa sai kasance a halin tafiya to nan ya ya zama ma'ana ya wajaba ma'ana nan ya halatta a gare shi an sauƙaƙa masa ya aji azumin sai in ya dawo daga wannan tafiya sai ya rama azumin ma'ana kwanakin da ya kasance ya sha kenan na biyu ne mara lafiya wanda azumi ya riske shi a halin rashin lafiya ko kuma ya fara azumin rashin lafiya ya zo masa to ya halatta ya aji azumi sai ya rama azumin nan ma'ana kwanakin da ya sha kenan su ne wayannan ayyamin ma'adudat din sannan na uku akwai mace wadda take tana azumi haila ta zo mata ko kuma haila azumi ya zo mata a lokacin da ta ma'ana take haila to a nan gurin ba za ta yi azumi ba har sai ta yi tsarki sannan za ta rama azumin da ta sha a wannan loka a kwanakin da jinin nan ya zo mata sannan daga cikin wa'inda za su rama azumi daga cikinsu akwai wani mace mai wadda ta kasance mace mai ciki wadda ƙila yin azumin zai iya jawo duk ta sun shiga cikin marasa lafiya to wannan za ta iya ra'aja azumin sai ta rama bayan ya wuce kenan sannan akwai kashi na uku kashi na uku sune waɗanda su Allah subhanahu wataala ya ragwanta musu yin azumin sune wanda Allah subhanahu wataala yake cewa menene ya ayyuhallazina amanu eh, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra sai Allah ya ce wa alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin ma'ana waɗanda ya kasance suna da rauni ba za su yi wannan azumi ba sai su ciyar da miskini daga ciki akwai tsoho wanda ya kasance shekarunsa sun ja ba zai iya jimirin yunwa ba ko kuma ba zai iya yin azumi ba to a nan gurin ciyarwa zai yi sannan na biyunsu akwai wanda yake da rashin lafiya musamman ta yunwa olsa kenan wadda ta riga ta zama chronic yin azumin zai iya kasancewa zai iya Eh, shiga hali na kunci ko na takura ko kuma ma zai iya rasa rayuwarsa to a nan ya halatta a gare shi ya aji azumin ya ciyar sai na uku akwai masu ciwon sikila su ma waɗanda in ta kasance ta zama mutum ba zai iya jimurin yunwa ba ko kuma yin azumin zai iya kasancewa zai iya zama illa ga wan ga jikinsa ko rayuwarsa to a wannan shi ma zai iya ciyarwa sannan akwai mace wadda ta kasance cikinta ya tsufa to nan malamai sun ce ita ma za ta iya ciyarwa a lokacin da aka kai azumin nan ciyarwan nan ya ya haɗu ya danganta da ɗanyen abinci ko kuma dafaffen abinci sannan abin in son samu ne idan mutum yana da halin duk da mutum ɗaya aka ce a ciyar idan yana da hali zai iya ciyar da mutum sama ma da guda ɗaya eh, nan su ne kashe-kashen da za su rama azumi da kuma waɗanda su kuma za su iya ciyarwa ne. Ya adadin ciyarwan yake? Adadin ciyarwa da ya kamata ya zama misali abincin da mutum ɗaya ƙato ɗaya zai ci ƙoshi. Misali kamar kwano guda wanda ƙila in aka cika shi mutum biyu za su iya ci su ƙoshi to za a iya bawa a matsayin mutum ɗaya domin da yi kaɗan gara a ce ya yi yawa. Eh. Su aka wa azumi ga baki ɗaya. wa'inda aka ɗauke ma'ana wa'inda su azumi bai zama babu wani wanda aka ce an ɗauke ma azumi e, sai dai wanda na farko ba zai iya yin azumin ba kuma bai da halin ciyarwa to a nan gurin sauƙin da aka yi mai idan Allah ya hore masa to zai iya ciyarwa zai iya tattara wa'annan kwanaki ashirin da tara ko kwanaki talatin da aka azumta to zai iya tattarawa ya ciyar in Allah ya buɗa masa idan kuma Allah bai buɗa masa ba wallahi la menene Allah subhanahu wataala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan akwai yara waɗanda basu balaga ba waɗannan babu azumi a kansu sannan akwai mahaukaci har sai ya warke sannan akwai um, wanda shi dama kafiri azumi bai halatta a gare shi ba har sai ya musulunta wayannan suna daga cikin wayanda azumi bai hau kansu ba ko bai zama wajibi a kansu ba. To Madalla Baraka Bashir dandalin VOA. E.